ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da sha uku ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada mu a wannan majalisi mai albarka da ke nan ƙofar gidan sarkin kura a cikin garin kura ƙaramar hukumar kura jihar kano najeriya domin ɗora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta hamsin da bakwai a jerin surorin alkur'ani a rubuce daga sama ta casa'in da hudu a asalin saukar alkur'ani kuma sura ta sha takwas ko ta sha tara da ta sauka bayan hijira ita ce suratul hadid eh, afwan sura ta takwas ko ta tara da ta sauka bayan hijira wadda malamai sun karu juna sani akan yar maka ko yar madina ce gana mafi ingaci yar madina ce an gane ku karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta sha biyar yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta sha shida da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace Allah ya ce alam ya ani lil ladina amanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam ya ani lil ladina amanu an تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أنت وما نزل وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون نعم بارك الله فيك yanwa masu albarka idan kuna tunawa mun ce babban abin da wannan sura take karantarwa tana bayani ne game da imani ta ɓangarorinsa guda uku ɓangaren aƙida da ɓangaren furuci da kuma ɓangaren aiki a ga wannan abin a gaban mutane a gani a dukiyarsu a gani a cikin duk wani abu da suke yi ko suke bari to bayan bayanan da Allah subhanahu wata'ala ya gabatar a wannan aya da Allah ma ya karanta Allah subhanahu wata'ala yana mamaki ne mutane suna tattara sun yi imani amma kamar busa a kunnen kurma shine malin abubakar mahmud gumi a littafin raddul adhan da muke karanta ya ce wa minal imani ina daga imani yadul batiniyu wa ikhlasu a ikhlasu yadul batini jawuwa a ɓoye jawuwa wa huwal ikhlas shine yin aiki don Allah wato da aikin da mutum zai yi to ya yi shi don Allah wannan shine imani ai ikhlasul amal wato mutum ya tsefe aikin sai tace shi ga Allah ka annahu ba'da zikril munafiqin wa aqibati amrihim yawmal qiyamati qala wato kamar Allah bayan ya ambaci munafikai da makomarsu a ranar tashin alkiyama sai yace alam ya'ani ay yahni lil ladina amanu yanzu lokaci bai yi ba ga masu imani billahi wa rasulihi da Allah da manzansa an taksha qulubuhum a ce zukatansu sun yi rauni sun yi taushi yi talinu wa taskunu wa wa inu wato zukatan nasu su yi laushi wa taskunu su samu nutsuwa wa su ƙasƙanta wa inu su samu nutsuwa da zikirin saboda ambatan Allah ma'ana yanzu lokaci bai wa mutane ban aka ce da su Allah ya ce annabi ya ce su yi da'a sai dai da'awar imani kawai a ce an yi imani an yi imani an yi imani amma ga ayyukan imani an kyayi fayubadiru ila amali sa'ati bil qawl sai su gaggawa sai in ba kai ba ni wuri wajen yin ayyuka na kwarai bil qawli da furuci wa ma nazala min al haqq lokaci da yi su imani da abin da ya sauka bana daga gaskiya bit takhfifi an karanta nazala wa quri'a bit tashdid an karanta nazala da kuka ji wa alaran mai gyara saboda hafsu yake karantawa an gane ku kuma shi hafsu bai karanta nazala ba an gane ku wa ma nazala min alhaq da abin da ya sauka na daga gaskiya ai alquran shine alqurani fa ya'malu bima fihi sai a ce sun yi aiki da abin da yake cikin sa wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu ashe lokaci bai yi ba a ce waɗanda suka yi imani ba su kasance kamar waɗanda aka bai wa littafi ba gabanin alƙur'ani humul yahudu wan nasara suna yahudu da nasara fa tala alaihimul amad sai zamani ya musu tsayi ai azzamanu bainahum wa bain anbiya'ihim wato zamani ya tsayi tsakaninsu da annabawansu fa qasat sai zukatan suka bushe suka kegashe lamtalin li dhikrillah ta yadda sun daina taushi sun daina jawuwa ga ambatan Allah subhanahu wataala sai ambaci Allah a gabansu a tuna musu Allah a tuna musu manzan Allah amma zukatansu ko kaɗan ba su gezo ba wa kasirun minhum fasiqun kuma da yawa daga cikin suka zamanto fasikai yan tawaye an ta'ati gaba da yin da'a ga Allah li qaswati qulubihim saboda kekashewar zukatansu Allah ya ce ya lamu ku sani ayyuhal mu'minun ya kuma su imani anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha cewa Allah yana rayar da ƙasa bayan mutuwarta bin bata da tsirrai ƙasa ta ƙeƙashe ta bushe sai ga kuma ta zo ta rayu ta yadda za a ga ga tsirrai ne a kanta fa ya fa’alu bi ƙulubikun kamar haka ne Allah ike yi da zukatanku ya ruddu hushu'i hushu’i khushui bidh lawati wal-'amali bil-Qur'an Allah ina dawo da rayuwa a cikin gangar jikinku ta yadda zai samar da shi shine tsoron Allah da ambatan Allah da karanta alkur'ani da kuma aiki da abin da ake karantawa ƙar bayyana lakum Haƙiƙa haqiqa mun bayyana ayoyi gare ku addallati ala qudratina wadanda suke nuni a bisa ikon mu bi hada da yin haka wa gairihi da ma waninsa la'allakum taqilun mun yi muku wannan domin ku hankalta ai likai takmula takmula uqulukum wato saboda hankulanku su cika dan mai hankali shine mai da'a ga Allah in kaga mutum yana saban Allah to wannan ba shi da hankali ba mai hankali bane ba mai hankali bane mutum yana cika cikakken mai hankali in yana tsayuwa umarnin Allah da hannun Allah in an gaya masa Allah ya ce annabi ya ce zuciyarsa za ta raurawa za ta girgiza za ta sanyi za ta yi laushi za ta yi rauni to wannan shine mai hankali ina fatan mun gane can mala yace wala yakunu ma'tufun ala takhsha da yace alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa nazala min da yace wala yakunu karan dori ne wato ci gaba ne wato lokaci bai yi ba bayan su sun yi taushi saboda ambatan Allah kuma ce ba su kasance kamar waɗanda aka bai littafi gabanin alkur'ani ba a takaice abinda waɗannan ayoyi suke karantarwa ne duk lokacin da mutum yi nisa da zamanin annabta to zuciya kekashewa take yi ana nisa da zamanin annabta bayan Allah ta hanyoyi guda biyu ko dai hissi kamar yanzu tsakaninmu da manzo Allah sun salam shekara dubu da da bakwai mutuwarsa kenan lokaci ya yi nisa an fahimta to nisan lokacin zai sa zukata su kekashe da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhairin al'umma ita ce wadda na rayu a cikin ta sannan waɗanda suke bin sai waɗanda suke bin su to daga nan za a dinga samun kullum kuma addini baya za a dinga ci za a dinga ci baya ana yin tsawon lokaci to kuma zukatan mutane na kekashewa ana zukata na kekashewa ta hanya ta biyu ko da lokaci ya yi kusa da zamanin annabta idan mutane kuma sun ƙi komai da hankalinsu a abin da ake sokarwa na wahayi to sannan ba a samun nisa ta hanyar ƙeƙashewar zuciya muddin mutum zai ringa aiki da wahayin da aka saukar an fahimta idan ka rike ƙur'ani ka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da zamanin yayi nisa to zai zamanto kai zuciyarka bata ƙeƙashe kekashewa ta waɗannan ɓangarorin maguda biyu dalilin zamanin ya yi nisa ko dalilin an ƙaurace wa wahayin da aka saukar ina fatan mun gane da aka abinda malama hadisi suke cewa ahalul hadisi homo ahlul rasuli wa illam fasuhu an fasuhu sahibu malaman hadisi su ne sahabban Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko da numfashinsu bai gwamu sun zauna wuri guda ya ji numfashin sun ji numfashinsa ya gansu sun ganshi sun yi mu'amala ta abin nan ba amma numfashinsu ya gwamu da numfashin manzo Allah salam ta hanyar karanta wahayin da aka saukan masa koyaushe suna sauraron Allah ya ce annabi ya ce kuma suna kokarin yin aiki waɗanda suka irin wannan su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa dittu lau anna ra'ayna ikhwanana nayi burin ina ma mun ga ƴan uwanmu suka ce ya rasulullah awalasna ikhwanuka mu ba ‘yan uwanka ba ne sai su ce a ko ba ‘yan uwana ba ne ko su habbaina ne ‘yan uwana waɗansu mutane ne da za su zo a bayana ba su ganni ba ba su ji ba ba su ga wanda ya ganni ko ya ji wanda ya ji ni ba amma kuma su yi imani da ni ɗayansu zai yi burin ina ma a ce ibada duk abin da ya mallaka a ce ya gani sana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ice wanda izo a wannan lokacin wanda ya riko da sunna kal bil jamra kamar mutumin da ya rike garwashin wuta ne a hannunsa eh garwashin wuta zai riko a hannu sai ka ce sai an daure sai mazan gaske ku lura akwai abin da tasirinsa yake hana a jure masa amma shi kam shi din an gama da shi misali garwashin wutan idan ka kama shi ka danki idan ya fasa hannunka ai jini zai buto ya mai ya kashe shi zai kashe shi kuma zai kashe shi ba to yanzu yana garwa shi yake ya zama gawayi to amma raɗaɗinsa sai hana ka ne ka daure kuma ko ka jefar da shi ba za ka daina jin raɗaɗin ba to ashe kenan ka daure ka duke ko ba komai ka tabbatar da jarinta abin da ake cewa shine tsayuwa akan sunar annabi sallallahu alaihi wasallam za haɗu da tsangwama za a haɗu da damuwa za a haɗu da kaza da kaza da kaza da kaza karka shakin karka yadda ka bari karka yadda ka saki ka gudu duk abin da za a yi an daɗe ba a yi ba an fahimta ko to waɗannan ayoyin abin da suke gaya mana kenan karka yadda a ce dalilin nisan zamani zuciyarka ta kashe ko kuma a'a ga ayoyin da aka karanta ko aka saukar ga manza Allah ga hadisansa da ya faɗa a ce kai kai absentin kanka gabaran wannan abin to kenan kasar kulub kasatul zuciya ta kekashe kenan Allah ya soke thumma aqaba ala ma taqaddama faqal sannan Allah ya ta'kibi ya ƙarƙare bayani akan wannan bisa abin da ya gabata sai yace innal musaddiqina المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم نعم بارك الله فيك الله يقول إن المصدقين للي ما سين صدقة من التصدق ودي جمتي التاء في الصاد أي الذين تصدقوا an ciro shi ne daga kalmar at-tasadduq an shigar da ta'un a cikin wato sadun daga allazina tasaddaqu ai innal mutasaddiqina shine asalin magana din an gane ku kamar yadda Allah innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirin والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين kaga sai ce walmutasaddiqin to walmutasaddiqin dinnan anan sune innal musaddiqina akai idgamin ta a cikin sadu an gane ku innal musaddiqina walmusaddiqati sai wal walmutasaddiqina walmutasaddiqati sai ce was to wannan wal mutasaddiqina ko wal musaddiqina an yi idgamin ta a cikin ainihin dalu an gane ku wato waɗanda suka ba da sadaka maza da waɗanda suka ba da sadaka mata allati tasaddaqna waɗanda suka yi sadaka wa fi qira'atin bi takhfifis sadi fihima min at-tasdiqi a wata qira'a an karanta innal musbiqina ko innal musaddiqina wal musaddiqati sadun din an yi mata wasali kamar waccan ayar da ta gabata wal menene wal musaddiqina wal musaddiqati an gane ko to nan kuma an karanta wal musaddiqina wal musaddiqati wato sai zamanto daga ban gaskiya muminai maza da suka bada gaskiya da muminai mata da suka ba da gaskiya wa Allah qardan hasana ga abin da yake ga envelope din su tambarin imani shine baiwa Allah bashi bashi mai kyau wannan kuma aikin dukiya dukiya ne an fahimta ai raji'un ila ila dhukuri wal inas da yace wa Allah qardan hasana ya hada maza da mata can da yace innal musaddiqina wal musaddiqati ko innal musaddiqina wal musaddiqati masu yin masu imani na gaskiya suna bayar da dukiyoyinsu saboda Allah suna ba da rance-rance mai kyau ga Allah an gane ku bit taglib ta bangaren rinjayarwa wa wazifa al-fi'lu 'ala al-ism fi silati al akai atafin suna akan sila ta al li'annahu fiha halla mahall al-fi'l dan anan yazo a matsayin fi'ili ne wa zakara al-qard biwasfihi ba'da tasadduqi taqidun lahu da aka ambaci bashi bayan an sifanta sifan da cewa bashi mai kyau wato da bayan an ambaci sadaka taqidun lahu da kebe abin da ake so a yi magana ne wato ko dai sadaka ko kuma ciyar da dukiya dan Allah an gane ku ko masu gaskiya masu imani na gaskiya suke ciyar da dukiyar saboda Allah matsayin take tambari ko kuma masu ba da sadakar in suka bayar la una ma anfaqu mannan wala babu gori babu cutarwa ina fatan mun gane to masu yin wannan Afu lahum Allah zai ninkan ya musu azaba zai ya musu wa fi qira'atin yudha'afu bitashdid a wata qira'a a alif kafa ɗin an yi mata shadda ai qarduh Allah zai ribanya musu wannan bashin lahum gare su wa lahum ajarun karim kuma suna da wani irin lada mai girma lada na karamci da Allah zai ba su a ranar tashin alkiyama an gane ku alhasanatu bi ashri amsalha man jaa bil hasani falahu ashru amsalha masalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba ka ba da naira ɗaya Allah ya baka naira ɗari bakwai kuma baka abin da ya fi haka na daga lada in kuma ya kalli ikhlasin ka yayi yawa ninnin ka maka wannan ɗari bakwai fiye da abin da zuwa abin da ya ga dama ko kuma abin da aka faɗa naira ɗaya da za a ninka maka naira ɗari bakwai shine abin da ka yi na ciyarwa na sadaka na kaza in ya shafi jihadi ɗaukaka addinin Allah aƙalla abin da zai Allah zai ninka maka ne zai ninka maka sau dubu bakwai an gane ku kenan kai abu na naira ɗaya abin da ya shafi ɗaukaka addinin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ninki dubu bakwai daga nan and above zuwa sama kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa da yace wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ina rubanyawa ga wanda ya ga dama wato fiye da ɗari bakwai din sai yace idan a bangaren jihadi ne Allah a ƙarancin abin da zai baka shine dubu bakwai and above zuwa sama ina fatan mun gane Allah ya ce na amanu billahi wa rusulihi wadanda suka yi imani da Allah da manzanninsa ulaika humus siddiqun wadannan ne masu tsantsar gaskiya ai almubaliguna fit tasdiq wato waɗanda sun kure iyaka a cikin gazgatawa wa shuhada wa inda rabbihim kuma su ne masu ba da shaida a wurin ubangijinsu alal mukazzibi na min al'umam ga waɗanda akan waɗanda suka karyata daga al'ummomi za su ba da shaida ranar kiyama wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida za zo da wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranar tashin alkiyama su ba da shaida akan al'ummomin ko ga annabawa a kan al'ummominsu annabawan da suka gabata akwai wasu al'ummomi za su yi musun cewa annabawansu sun isar musu da saƙo Allah zai ce babu zalunci yau a wurina ko annabawa ina shaidar ku na kun isar da saƙo kun ce kun isar su sun ce buku isar ba to a menene albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar shaida ana nema daga mai ƙara ne wanda ya musu shi kuma ya rantsuwa to yanzu ku annabawa kun yi da'awar cewa kun isar da sako ga al'ummominku so kuma sun yi inkari sun ce ba ku isar ba kuna da shaida sai suna da shaida su a shaidar ku sai ce ummatu muhammad al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai a zo da al'ummar annabi sai su zo a tambaye su waɗannan annaban sun ce sun isarwa da al'ummar su saƙonni al'ummar kuma sun musanta sun ce ku ne shaidarsu za ku iya ba da shaida cewa sun isar da saƙo Shi al'umma ta ce eh, za mu yayar su ya ubangiji to yana shaida ku sai mu ce wa ila nuhin menene wal qad arsalna nuhan ila qaumihi wa ila adin akhahum huda wa ila samud akhahum salihah wa ila madyan akhahum shu'aiba wa lutan iz qala liqaumihi sai mi tattilawar ayoyi ce to wannan kuma zancen ka ne ya ubangiji a maganar Allah akwai ƙarya Allah yana ba da labarin kanzan kurege yana ce an yi ba a yi ba mafi gaskiyar magana ita ce maganar Allah wa khairal hadi hadi Muhammad ta ce to ko har zamanto shaidar ku ta karbo wa zai ba da shaida ko adalai ne dan dole sai an samu adali ba ko shaida ana karbar ta adali ne kowa zai ba da shaida cewa ko adalai ne sai mu karanta Allah kace wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas kai da kanka kai ne kace mu adalai ne amma kuma ga manzon mu zai ba mu zai ba da shaida wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida sai manzo Allah yazo sai ce wannan al'ummar adala ce na yi mata da sako ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ubangiji zai karbi shaidarsa amma shi ma sai an san mai tsarkake shi Allah ya ce wa kafa billahi shahida shi Allah ya sai ba da shaida cewa manzo Allah mutumin kirki ne adali ne zai ba da shaida a karba to daga nan kuma al'ummomi sai su yi firi al'ummomin su kuma sai su fada annabawa sai su yi firi al'ummomin sai su fada an fahimta to shine anan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa shuhada wa inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum su masu imanin nan da Allah da manzansa waɗannan da aka sifanta su da masu gaskiya masu ba da shaida a wurin ubangijinsu akan al'ummomi suna da ladansu da haskensu kamilaini waɗanda suke cikakku saboda ran kiyama mun wuce a karatun da ya gabata yau mai taral mu'mini yau mai menene ya ƙulul munafiƙuna wal lillazi na amanin zuruna gatabis min nurikum qila irji'u faltami faltamisu nura saboda mai munafikai sun tashi kiyama haskensu. yadhi umarra wa yantafi umarra wani lokacin sai kunnu wani lokacin sai mutu sai su da mumine ku tsaya ku jira mu ai muna tare sai a ce ku koma baya faduri ba bainahum bi surin lahu bab to shine anan Allah subhanahu wataala yace lahum ajruhum wa nuruhum su masu imanin nan da Allah da manzansa waɗanda suke siddiƙai waɗanda suke masu ba da shaida adalai suna da cikakken ladansu da haskensu a ranar tashin alkiyama wa كفروا bi ayatina Wadanda ko suka kafirta suka karyata da ayoyinmu a dalati ala wahdaniyatina ayoyin da suke nuni a bisa kadaitar mu inji Allah ulaika ashabul jahim waɗancan sune ne ma'abuta wuta ai annar la yufariqunaha abadan in suka shiga wutar har abada ba za su fita ba Allah ka sauki an gani waɗannan ayoyi babba abin da suke karantarwa shine wato me ake cewa imani imani furci ne da kudiri da kuma me aiki aikin shi yake fassarar abin da yake cikin zuciya da haka kada wani ya ringa jin cewa ai shi imani ai imani a zuciya yake a'a da haka suka ce da masu cewa a taqwa hahuna da ta akwai takawa a nan da ba a ga saban Allah ya bayyana tare da su ba alamar ba su da tsoron Allah shi isa saban Allah ibayyana. don da da tsoron Allah da saban Allah bai bayyana ba an fahimta to da haka waɗannan ayoyi suna mana bayanin haƙiƙanin imani a ƙuduri a furuci a aiki har mutum ya zama mai imani na gaskiya to sai waɗannan guda ukun sun tabbata kuma daki da daki sannan Allah ya tabbatar don ka iya yi ga imanin a zuciya ga harshen ya furta kuma kana yin abin da ake so amma sai ka rasa abin da muka taso a can na farko an taksha qulubuhum li shi shine ikhlasi a cikin aiki da aka jama'a musa ikhlasi a cikin ayyukan wani malami ina ta da'ma kana lillahi lillah duk abin da yake na Allah ne ka bar wa Allah kayansa duk abin da yake na Allah ne ka bar wa Allah kayansa kar ka yi giringidi shi sai ka samu matsala Allah ya sauke na'am Allah ya ce i'lamu annama al dunya la'ibun wa la'un wa zinah وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يحيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نعم بارك الله فيك ما لقيتي لما ذكر حال الفريقين في الآخرة da Allah ko bayan Allah ya ambaci halin ɓangarori guda biyu a lahira masu imani da marasa imani hafara umurar duniya da annaha mimma la tawassalu bihi ila al-fawz al-ajil sai i koma a haƙar umurar duniya sai ƙasƙantar da al'amuran duniya da yan na ha min malayi ta wasu bihi ilal fauzil ajin cewa wannan duniya abinda mutum yana ike ga ya samu na wata ɗaukaka ko daraja ko matsayi a nan duniya ba tsani ba ne da ake tsanantuwa da shi saboda a sami rabo a ranar lahira ma'ana karka zama shine skeli da za ka auna lahira da shi an gane ko da an bayyana annaha umurun khayaliya Allah i bayyana mutane iwa mutane bayanin cewa duk abin da kake ganin a nan duniya wani abu ne kamar majiji qalilatul naf'i amfaninta mai dan kadan ne kwarai sari'atu zawal kuma nan da ne yake gushewa ba za ka gane wannan ba sai ka shekara dubu a duniya sai ka zo ka ce yau za ka mutu sai ka ce ubangiji har lokaci yayi annabi adam alaihi salam Allah da ya shi ya ce zai shekara dubu a duniya kamar yadda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ko wani jikansa zai zo shi kuma zai shekara 940 a duniya sai haba ya ubangiji ni me zai yi da shekara dubu a dauki ai topping a cire 60 a shekaru na ba wannan jikan nawa shi shekara dubu darasi ne nan da aka koya duk duniya duk duniya ba wanda yake son ka da alkhairi ba wanda yake son ka fishi kamar mahaifanka mahaifi kadai shi yake da wannan dabi'a cewa ina so ne ka fishi shi ba wai kai a'a kai inda mahaifa suke ji da za su zama ‘ya'ya kai ka zama uba za su iya saboda ƙaunar da suke maka an fahimta jama'a annabi adam sai ce ya ubangiji a rage shekara 60 ta a tofin ga jikan nawa dama ba washe ce jika mayata kaka to da annabi adam ya shekar 940 sai aka zo za a karɓi ran shi sai ce ubangiji ta kai shekara dubu zai <laughs> sai Allah ya ce wa laqad ahidna ila Adamu min qablu fanasiya falam najid lahu bai rike abin da kyau ba sai aka ce to ai shi ga shi ga inda aka yi amma in kana so ka shekara dubin ai sai a kyale ka ce to bayan nan sai ai me zaka mutu sai ta shi kenan kullu ma la budda bihi fa marhaba in dai bayan wannan ma zan mutu shi kenan an fahimta yanzu annabi adam alaihi salam shekara nawa 940 amma da mutuwa ta zo sai ce ne har an fahimta ya gani lokacin ya yi masa to shi ne a nan wannan abin da Allah yake gaya mana ke cewa wannan duniya da ka ganta komai nata menene pass pass ne nan da nan nan da nan ne nan da nan a yi a wuce to da haka ya kokari ka karar da nan da nan ɗinka a cikin ayyukan alkhairi an fahimta ka yi kokari ka karar da nan da nan ɗinka a cikin ayyukan alkhairi kana gane wannan yanzu ina safiya take abinda da baka yi da safe ba yanzu a da maka da safiya ka yi shi ba za a yi ba to ashe kenan ka san nan da na yake wucewa kuma in ya wuce ba zancen idawo to da haka masu sha kwanaki sun wuce sai su fahimci me yake wucewa ba ga hakika su ne suke wucewa saboda kwanaki ka sha jin kwana ya wuce ya dawo yau ko rana ita yau ranar litinin mun yi karatu a nan mu ba wannan littafin muka yi ba yanzu litinin ta dawo ta dawo ko ba ta dawo ba to mu wancan lokacin ya dawo mana ko wani ne to da ka yi ƙoƙari karar da nan da nan ɗinka a cikin aikin alkhairi kuma za ka iya don wani ya karar da nan da nan ɗinsa a cikin aikin sharri kuma nan da nan ɗinsa ba ta fita kalankanji ba kamar inda kai da ka ƙara a cikin harkin alkhairi ta haka ba ta fita ta sauri ba ko kun fahimci magana to shine faqala sai Allah yace i'lamu kusani annama alhayatud dunya kadai cewa ita rayuwar duniya wa hiya kullu ma lam yuqsad bihi wajhuhu ta'ala abinda yake cewa rayuwar duniya shine duk aikin da mutum yayi koda na Allah ne amma bai nufaci fuskar Allah da wannan aikin ba min amalin na daga aikatawa a autarkin ko bari wa amwalin da dukiya wa bani na da yaya in dai mutum ya juyar da su kawai saboda duniya to wannan abin sunansa rayuwar duniya duk abin da ba a nufaci fuskar Allah da shi ba to wannan shi ake da shi duniya to ku sani ita rayuwar duniya nan la'ibun wasa ce abun nasu fi abun nasu fusa anfusahum jiddan mutane na wahalar da kawunansu a cikin matuƙa ita'abas su biya nufin mala'ibi min gairi fa'ida yadda yara ke wahalar da jikinsu da kawunansu su gaji a wajen wasanni ba tare da wata fa'ida ba yawancin wasannin da yara suke in don ɗaukar energy ne ko don ɗaukar abin nan bai yawa ba ya yawa ko bai yawa ba sun yi wasa da safe sun yi wasa da rana sun yi wasa da yamma sun yi wasa da daddare haka ne ko ba haka bane to a wanne suka ɗauki energy me suka yi a ce suna yin wasannin da ba su da ne ba su da fa'ida lokacin da ya kamata su yi abin da ya amfane su su yi karatu sun je kuma suna wasa an fahimta Shi ne Allah ya ce la'ibun rayuwar duniya wasa ce ni kai ke a matsayin mu na manya in muka mayar da rayuwar mu irin wannan muka biye wa duniya to mu ma mun yi irin abin da yara suke yi shine la'ib wasa wasan da ba shi da fa'ida walahun da kuma wargi yalhuna bihi anfusahum suna shagaltar da kawunan su da wannan aikin ai ramadan aka gama yanzu Allah ya karba mana ramadan Allah kuma ya maimaita mana ramadan a akwai wanda zai zo can karshen rana sai sai bari ya je ya da rana da shi da ya je ya da rana da wanda ya zauna yi karatun alkur'ani wane ne ya amfana da lokacin da yi to wa kuma ya riga shan ruwa shi da ya je ya da rana yawon ya da rana shin ranar ta kusanto kusa ya sha gabanu waɗanda suka zo na suka karatun alkurani ko suka yi wani aikin alheri lahu wargi kenan mutum ikarar da abinsa cikin wato sakarci ina ganin wannan abin wani abu ne alhali ba wani abu ba bane wazina kuma kwalliya ce kawai ta duniya kalmala bisil hasana kamar tufafi mai kyau wal marakibil bahiyya da ababen hawa masu na alfarma wal rafi'a da gidaje waɗanda suke na daraja masu girma wannan rayuwar kenan a haka muke ko yanzu kowa so yake eh, yi ta riga mai kyau isa ya hau mota mai kyau ya gina gida na gani na faɗa a ce ya mallaki waɗansu kuɗaɗe masu nishi masu numfashi a cikin account ko ba abin da aka mayar da rayuwa ba kenan Allah ina so ya gaya mana wannan abin da ya faɗa haka yake Allah yana ƙarya ne yalamu annamal hayatud duniya, la'ibun wa wa zinatun da alfahari a tsakaninku bil ansabi da nasaba ni ne wani dan wani ni ne wani dan wani ni ce wance yar wance ni ne dan gidan wani ni ne kaza kai ne kaza kowa ina kokari sai ya fi wani ko kaga musamman lokacin siyasa ko ai haka ne ko ah, haka ne kowa ina kokari sai ya zama shine ne shine a sama to wannan duk shagala ce shagala ce wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad da ainihin alfa'ari na yawa a tsakaninku a dukiyoyi da yayaye mutum ya ce ya fi ka kudi ya fi ka yaya wannan zamanin da ana son yayin kenan alfahari da su yanzu bakin yayin ake ba eh. bakin yayin yanzu eh. in ba ka gane ba sai a baka labari kai mahaifinku ku nawa ya haife ku kai nawa ka haifa yi ta ce da Allah lissafin na 1 plus 1 ina da wahala wa? ɗaya tara da daya nawa kenan ɗaya tara da daya ɗaya da Allah yanzu idan ga doki a gabanka sai ka tambaya yana da ƙiba. sai dai makaho ne kai an fahimta jama'a ga doki a gaban ka sai ka tambaya yana da kiba to kaga abin nan a bayyane ike samu wane da wane da wane su su nawa baban su ya haife su su kuma nawa suka haifa an fahimta to nan da aka ce wata fakhurun fil am wata kasurun fil amwali wal auladi dukiya abin da ake kokarin tara har yanzu ana so sai na fika ita ce dukiya amma ya yi banda wannan yanzu mutane sun mi sun canza to nan kuma abin da ayar take so ta gaya maka in ma rayuwar duniya kake so ka more to ka samu dukiya ka samu yaya an fahimta baka ji daɗin rayuwar duniya ba ga dukiya ka samu kafi kowa kuɗi amma kuma wai kuma kowa ya fi ka yaya ko kun fahimta to shi ne Allah ya ce wata takasurun fil amwali wal aulad ku duba wannan maganar ta takasur fil amwali wal aulad arna ma fa suna yi a zamanin da ko a zamanin da suna arnan so suke sufi kowa kuɗi so suke sufi kowa yawan yaya to amma yau kuma ga musulmai so suke su fi kowa yawan kuɗi kuma suna so su fi kowa ƙarancin ‘ya'ya kaga saba ta juye ta to wannan ci baya ne a jin daɗin rayuwar duniya ɗin ba ya ce wata kasurun filamwali wal'aulat wal aulad ai alistigalu fiha wato mutum zai shagaltu a cikin waɗannan abubuwa kamar sali ghaifin kamar ruwa ne mamako ai fahiya fi ijabi halakum wato ita duniyar nan inda take baku sha'awa da yadda take burge ku wadmi hilaliha da kuma yadda take gushewa nan da nan kamar sali gaisin kamar ruwan sama ne mafarin girgijar ruwa mamako da ya sauka a jabal ai azurra wanda iburge manoma nabatu wato a jabal na nabatu wanda ɗan itaciya ko tsirran wannan ruwan da ya sauka ya birge ibada sha'awa ga manoma ai annashi wa anu wato tsirrai da su aka samu dalilin saukar ruwan sama sun mai heju ayyai basu ana nan wannan ɗan ita wannan tsiro wanda ya baka sha'awa sai kaga ya zo ya bushe fatarahu musfarran sai ka ganshi yayi fatsi sun mai kunu hubama sannan izamanto karmami ai fatatan ka ganshi ya zama karmami ya zama hallo birriya iska tana ɗaukarsa tana watsa shi ko ina da san ina kore ina jikin abin nan ɗinsa in ma ta kaɗa shi ba za ta kaɗa shi kamar yadda in yana ɗanye take kaɗa shi ba ɗaya kenan na biyu kaɗawarsa ina ɗanye ina kore ban sha'awa gare ta amma lokacin da ya bushe sai ka gabata da ban sha'awa saboda idan mai kaikayi ce ma za ta kai kaikayi ta zuba maka an fahimta sun mai kono hotama sannan in zaman torin diddigaggen abu an gane ko ai fatatan yadda mahallu birriya wa amma ta'atu wa ma ya'inu alaiha min malin wa waladin fa min umar al-akhirah amma ayyuka na kwarai na da'a ga Allah da abin da kan taimaka wajen yin aikin kwarai na daga dukiya da yaya wannan shi kuma ina da alaka da abin da ya shafi lahira shi ba duniya ba ce kawai da aka ala cewa fil akhirati azabun shadid a lahira fa akwai azaba mai tsanani liman asara alaiha duniya akan wanda ififita duniya akan lahira an gane ku wanda duk ya fifita duniya akan lahira to in yaje lahira Allah zai masa azaba saboda fifita duniya akan lahira kan sa mutum iraye duniya ya rushe lahira to in mutum ya rusa lahira in ya je ina zai shiga ah. mutum ya gina duniya shi ya rusa lahira sai ya je lahira ina zai shiga an fahimci magana to da haka Allah ya ce wa fil akhirati azabun shadid amma a lokaci guda wa maghfiratun min Allah wa ridwan akwai wata irin gafara daga wajen ubangiji da wata irin yarda da mutane wanda suka bi Allah za su samu liman asaraha ala dunya ga wanda ya fifita lahira akan duniya sun ma'akaba ta'ala wa ƙawar Allah sai karkare wannan bayani ya ce wa mal duniya rayuwar duniya nan da kuke ganin ta ba komai ba ce fitamatti fiha in ma ka ji daɗi a gidan duniya ɗin illa mata'ul gurur ce jin daɗi ne irin na rudi da ce ce zuina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harf sai ce zalika mata'ul hayatid dunya abubuwa tara nan da Allah ya kirga sai duk rayuwar duniya jin daɗin rayuwar duniya ne kawai wa mal hayatud dunya fil akhirati illa illa rayuwar duniya ko illa gurur ba komai bace rudi ce bayan nan sai ka waɗannan i'lamu anna mal hayatud dunya la'ibun Walawun lahun wa zinatun bai tafakhurun bainakum wa takasurun amwali wal aulad nan ya dawo da su guda biyar ko sai yace innamal hayatud dunya la'ibun wa yanzu sun zama guda biyu kenan tara ta dawo biyar ta dawo nawa biyu to wannan guda biyun akan ta ne mutum zai je aljanna ko ya je wuta in ya biye mata ita fi wuta in ya taka tsantsan ya yi watsi da ita ita fa aljanna fa amma man aba wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra sai ce wa ma yughni anhu maluhu idza an fahimta wannan rayuwar sai an yi taka tsantsan da ita akwai rudu akwai hayaniya a cikinta kuma ka sani duk inda aka je aka dawo dole sai ka rayu a duniya kuma sai ka batta ba ka wuce duniya din dole a cikinta za ka rayu an fahimta chance ne Allah ya baka ko wancan makon na baku eh, eh, misali da mutumin nan da yake sai ya mutu ko Allah ya ce ba za ka mutu ba shi ya rantsa ya ce ranar sai ya mutu tun da rai a hannunsa yake ko yana rai abin da dole sai ya mutu a fada beach a lagos lokacin tsadar rayuwa din nan zamanin buhari da aka wata zanga-zanga ko shi da ya ga an hana zanga-zanga ko ba ta tasiri ba sai ce to yi sai dai kana duniyar ko da aka bari ya kashe kansa ba abin da ba ce za a yi masa ba ya riga ya hau bayan karfe na titi ina tafiya ana karo shi ana karo shi ƙarshe da ya ga ana nema a cin masa kawai saka ya fada cikin teku ya tafi kuma da baya ta san akwai tsiyar fada ruwa ta gaba da ta baya kowanne da me ina da nasa implication ina da advantages to amma fada ruwa da baya ya fi implication bad implication hatsari ne babba saboda kwakwalwa mutane suna ɗauka a nan take a nan kwakwalwa take to kana fada ko ruwa yake pam kada ke shi da ka irin wannan to in kai sa ba duk wata jijiya za ta katse sai mutuwa to shi yana bari ya fada da haka haka ya fada amma Allah kafin ka ce me wannan yan sama jannatin nan na ruwa bot din nan jirgin nan na rescue na ruwa wallahi kafin ka ce mai wannan da wani sufa sai daidai gurin ya dara suna zuwa suka fada sai gashi an dauko shi an fito da shi kuma bai mutu ba to shi yasa kansa rai to da haka jama'a mu yi kokari Allah ya ba mu space ya ba mu dama mu karar da wannan damar da iba mu cikin yi masa da'a ina roƙon su Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon yin da'a gare shi imana jagora to daga ƙarshe na so in zo da waɗansu flyers to amma ban samu na zo da su ba insha Allah zan aiko muku da su akwai campaign da za a yi ƙarƙashin muslim professionals in da'awa nan reshen jihar kano za a ƙasar rogo kamar yadda na faɗa jiya a wajen karatu a darimi mun zaɓi mu fito da wannan bayani a fili saboda mutane su san aikin da yake gaba ƙaramar hukumar rogo tun daga shekara ta 1999 dawo demokuraɗiyya kiristoci a kano ko kiristoci a najeriya suke so za su yi kingdom na kiristanci a kudancin kano kuma sun zaɓi ƙaramar hukumar rogo ta zama inda za su yi wannan kingdom nasu wata santa ce za su yi santa ɗin idan an samu nasarar yinta babu irinta duk afirka duk afirka ba irinta amma alhamdulahi tun wancan lokacin ana samu ana daƙilewa ana daƙilewa ana daƙilewa to yanzu wannan wurin sai muka gano akwai wani hatsari hatsarin shine akwai wuraren da no going area ne ga musulunci Ba ka isa ka je wajen kai wa'azi ba ina fatan mun fahimta sun dominating gurin har waɗanda ba su musulunta ba kuma ba su shiga addinin christianity ba sun sa musu ɗabi'ar kyamar musulunci da musulmai akwai ƙalubale kenan babba to bara a wannan wata na april an je a lokacin hutun esta an je an kwana uku alhamdulahi kwana uku nan da aka yi ba musulmi ko ɗaya da aka samu ya musulunta ko mutum ɗaya da aka samu ya musulunta amma an samu nasara nasarar da aka samu shine wurin da ba isa ajiya yayi wa'azi ba an ji yayin wa'azi to alhamdulahi bana ma ana so za a sake irin wannan taro ribar na bare da muka gani dalilin wannan an samu wuraren da babu musulunci yanzu an samu musulmai har ma akwai wurin da an gina makaranta da masallaci alhamdulillah to za a sake komawa ba juma mai zuwa ba waccan juma ta sama ita ce ranar da za a tafi da haka jama'a ana neman gudunmuwarku mai ƙarfi saboda ga yakin da yake takarar mutane akwai nau'in mutane guda biyu da muke nema nema na musamman duk wanda ya san ina da ƙwarewa a wannan bangare. ana fatan ibalantiya ibada kansa saboda ya participating a wannan tafiya nau'in mutane na farko akwai medical outreach free medical outreach da za a yi malaman da likitocin mutane da likitocin dabbobi da haka duk likita da ya ga zai iya ba da kanshi da kuma eh, likita na mutane da likitan dabbobi da Allah waɗannan mutanen ana buƙatar su su balantiya a tafi da su za a tafi ranar juma'a za a yi juma'a za a yi asabar za a yi lahadi za a dawo da izinin Allah akwai masu conservative eh, religion masu ilimin addinai musamman waɗanda suka san ilimin bible da Allah su ma idan akwai waɗanda suke suke da wannan ilimin muna buƙatar su si balantiya a yi wannan tafiya da su saboda wurin yanzu abinda statistics namu ya bayyana mana babu sauran ba ma guje daga kiristoci sai musulmai ba ka iya gane waɗanda ba su musulunta ba kuma ba su yi ga kiristiyaniti ba ina fata an gane saboda wancan dalili na farko da na gaya muku har waɗanda ba su musulunta ba an sa musu mummunar kyama ta addinin musulunci amma shi hasken Allah guda ɗaya ne kuma yana haska shi a cikin kowane irin duhu in ya kyalla shi kuma komai duhun wurin sai ya hasku yanzu can da albishirin da zan muku akwai wani gida suna cikin waɗanda suka fi ƙiyayya da adawa da musulunci amma an samu waɗansu za su musulunta a gidan a wannan satin sun ji wajen sarkin ƙaraye sun je wajen hakimin rogo dama da mai ungonsu da zagajin suka ji. sun je wajen ciyaman sun je wajen bpo duk wasu jami'an tsaro sun je sun sanar da su su za su musulunta saboda abin ya zama sirif gare su barazana suna nan za su sa rana to wannan bilhar ina isar da sako ga mutanen kura sun kira ni akwai kamanda ɗaya daga cikin masu kula da abin nan din ita malam mutanen nan sun ce suna son mutanen kura su zo wajen musulunta waɗannan mutane to jama'ar ko da sai ku shaida na isar muku da sako na isar ko ban isar ba mala abba na isar to Allah shine shaida ranar da suka ce za musulunta zan sanar da ku sun ce za su sanar da ni zan sanar da ku da Allah mai tururuwa duk wanda ya samu dama na faɗa masallacin juma'a na faɗa musa bin umair ganin na faɗa in Allah ya kai mu gobe da izinin Allah zan faɗa imam malik to ai dama waɗannan in suka yarda nan ga kuma yin social media su ma za su yada to da haka wannan ranar in suka sanar da Allah mutanen kura ai mana halacci an ambace mu ko akalla an ambace mu to me yasa suka ambaci kura sun ce suna jin yara suna zuwa karatun ƙur'ani kura akwai waɗanda jikokinsu ne da kaza sun zo kura sun samu Alƙur'ani sun koma to da haka suna son mutanen garin su je musu wannan munasaba da za su yi muna kira cewa in lokacin da suka yi suka faɗa ya yi aka sanar to da Allah mai daure a samu aji a samu wakilci kuma Allah ya ba mu iko Allah ya mana jagora wannan taimako zan kawo aiko da filaya, akwai account a jikin takardar wanda kaya an sa abin da ake bayarwa kayan sawa da kayan abinci kuma na faɗa a guraren da na sanarwa akwai jihohi guda goma sha ɗaya zuwa yanzu da suka ce suna so za su zo wannan outing akwai jihar kebbi akwai jihar sokoto akwai zamfara akwai katsina akwai jigawa akwai bauchi akwai taraba akwai nasarawa akwai kaduna akwai naija da kuma birnin tarayya abuja sha ɗaya sun cika to waɗannan sun yi alkawarin za su zo wannan kamfin da za a yi akwai gombe sha biyu kenan akwai gombe wadda suka karu ita ce wadda na faɗa nasara da babu su a lissafin mu yau yanzu da yamman nan ji wajen taro su ma suka yi waya gombe abin nan nasara suka ce su ma za su zo gombe ita ce a wancan tsari na farko to da haka jama'a wannan aikin mun zaɓi mu faɗa saboda a san abin da yake gaban mutane da yawa nakan faɗa bahaushe ina cewa baƙonka annabinka me ma'anan bakonka annabinka za ka girmama shi kenan ko ka ba shi ci ka ba shi sha ka ba shi sutura ka ba shi lafiya ka ba shi tsaro kai kaza kai kaza to wannan shine abin da muke so za mu yi muna roƙon Allah ya Allah taimaka mana masu taimaka Allah ya taimake su waɗanda suke da dama Allah ya ba su iko waɗanda ba su da dama Allah ya hore kowa da kowa muna roƙon Allah Allah ya karbi wannan aiki namu Allah ya sa kuma dan shi ake yi wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim wa anim ala nabiyina muhammad